Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara, sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Niya da kuma dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin su na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau litinin goma ga watan Satumbar shekara ta 2018. na Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. ga farko ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da cike Iran za su kaiwa ga Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana ma'aikatar tsaron amurka pentagon tana musanta wani rahoto daga rasha cewa amurkan ta yi amfani da makamai masu guba a siriya shugaban hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiyasin yan ƙasar afghanistan miliyan takwas ne ba sa muhallansu to kanin labaran duniya kenan A cikin shirin za ku ji cewa takon sakar da ake tsakanin alkalai da jami'an gwamnati a jamhuriyar Nijar na ci gaba. Haka kuma a cikin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal zai gabatar, za ku ji sun almundahanar da ake zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Najeriya Abba Kyari Shi ya yi na cewa akan duk abin da ake bukata akan kwangilan nan. an fara processing shi sani ado shi ne eh, wanda zai mana processing to duk kudaden da an nema zan sa cikin account na sani ado haka kuma za ku ji kokarin da jami'ar tarayya da ke dutse ke yi na farfado da sana'ar alewar dinya a jihar jigawa ita jami'a a kodayaushe kamata yin aka kafa jami'a a wuri ya zama tuta fanar da wato al'ummar da ke amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take kirarin za su iya kaiwa Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Godiya ga Chairman Kim Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar na murnar cika shekaru saba'in da kafuwa. Dukkaninmu biyu za mu baiwa maraɗa kunya in ji shugaba trump yana magana ne kan tsaiko ko cikas za ka samu kan shawarwarin wargaza shirin nukiliya a zirin na koriya babu abin da ya fi kamar gudanar da shawarwari masu ma'ana tsakanin mutane biyu masu ƙaunar juna fiye da kamin in kama aiki in ji trump koriya ta arewa ta gudanar da faretin da kayayyakin yakin da ta saba bajewa amma babu makamai masu linzami masu iya ratsa nahiyoyi waɗanda ta yi kirarin za su iya kaiwa nan amurka Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa amurka ta yi amfani da makamai masu guba da ake kira white phosphorus da turanci kan wasu muradun soja ko na yaƙi a yankin da akwai farar hula a gabashin Siriya. Ana amfani da sinadarin ne wajen ɓadda sawa fagen yaƙi amma kuma yana da saurin kama wuta kuma yana iya ƙona fatar ɗan adam har ƙashi. A wannan lokaci ba mu samu wani rahoto na amfani da makamin white phosphorus ba. in ji kakakin ma'aikatar pentagon commander sean robertson rahoton da rashin ta bayar ya ce amurka ta auna mayakan sa kai na isis ne kusa da wani kauye da ake kira hajjin rasha ta ce makamin ya yi sanadiriyar tashin wuta mai tsanani amma ta ce babu rahotannin ko akwai waɗanda harin ya ritsa da su yarjejeniyoyin da aka cimma a geneva sun haramta amfani da makamin nan na white phosphorus kan farar hula ko wasu cibiyoyin soja ko yaƙi muddin akwai farar hula kusa da wannan wuri. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya yi kiyasin akwai 'yan ƙasar Afghanistan miliyan takwas ba sa muhallansu suna gudun tashe-tashen hankula da talauci da rashin aikin yi da kuma mummunar fari da ke ƙara tsanani. Mr. Grandi wadda ya kammala rangadi a kasar da yaƙi ya daidaita da makwabciyar ta Pakistan a jiya Lahadi ya yi kira kasashe masu ba da tallafi su yi gaggawar ƙara guduma da suke bayarwa ko da kuma su ɗore akan irin goyon bayan da suke baiwa Afghanistan kan matsalolin da ƙasar take fama da su masu sarƙaƙiya. A halin da ake ciki kuma wani baturin 'yan sanda na lardi ko gunduma yana daga cikin jami'an tsaron kasar masu yawa da 'yan Taliban suka kashe a wani farmaki da suka kai kan cibiyoyin tsaro a cikin dare kamar yadda jami'an ƙasar suka yi bayani bayani a jiya lahadi a sweden ƙwarya sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi jiya lahadi ya nuna ƙasar ta turai wacce tafi kowace zama ƙyar ba ruwa na ko mai sassaucin ra'ayi ta fara karkata hannun masu ra'ayin riƙau ko masu matuƙar kishin ƙasa ko wariya jam'iyyar democrats ta sweden wacce take hankoron ganin kasar ta fice daga kungiyar tarayyar turai kuma ta tsaye da karbar baki da alamun ita ce za ta zo ta uku a jerin manyan jam'iyyun kasar sakamakon wannan zaɓe bayan da aka kidaya kusan dukkan kuri'u jam'iyyar da ke mulkin kasar yar tsaka-tsaki ta samu kashi 28 cikin 100 yayin da mai sassaucin ra'ayi take bere ta kashi 19 ita kuma sweden democrats mai ra'ayin kishin ƙasa ta zo ta uku a da kusan kashi 18 cikin 100 a halin da ake ce kuma dubban yan rasha ne suka yi gangami a dawa da shirin gwamnatin ƙasar nan yin garan bawul ga tsarin fansho yayin da ɗaruruwa daga cikinsu ke fuskantar fadawa ko marar jami'an tsaro a daidai lokacin da ɗan takarar magajin garin moscow mai tasiri wadda yake samun goyon bayan fadar kremlin da wasu gwamnonin lardi ake ganin za su samu nasara cikin sauƙi to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A Sudan ta kudu mutane goma sha tara ne suka halaka sakamakon hadarin jirgin sama a jiya Lahadi kamar yadda jaman kasar suka faɗa. Akwai akalla mutane ashirin da biyu a cikin jirgin wadda ya tashi daga Juba babban birnin kasar kan hanyarsa zuwa birnin Yirol lokacin da wannan hadari ya auku. wani ɗan ƙasar italiya da ke aiki da wata ƙungiyar agaji yana daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya kuma rahotanni suka ce raunukansa ba masu tsananin gaske ba ne bayan da aka ɗauke shi zuwa juba an samu haɗura a sudan ta kudu cikin 'yan shekarun nan a halin da ake ciki kuma a kamaru muhimman hukuntan ƙasar suka ce sun tura ƙarin dakaru zuwa baminda sa'o'i masu yawa bayan da 'yan aware na ƙasar ɗauke da makamai suka hana shiga ko fita daga garin da galibin mazauna yankin suke magana da harshen turancin sarauniyar ingila bindiga da ke wannan gari yana arewa maso yammacin kamarun suna farwa motocin kiyakiya da fasinjoji kamar yadda moki edwin kinzeka ya aiko mana daga bamindan. a jihar california wutar daji ta tilasta rufe wata babbar hanya da ta ratsa lahirin yammacin amurka har zuwa jiya lahadi sakamakotar da take ci babu kakkautawa a arewacin jihar wutar da tuni ta kona kadada dubu goma shida ta tilasta rufe hanyar da ake kira interstate 5 na tsawon kilomita 72 babbar hanya ce da ake zirga-zirgar kasuwanci mai yawan gaske kwanaki biyar kenan wutar tana ci wutar ta tilasta matuƙa manyan motoci su arce su bar motocin nasu jama'a suka ce akalla manyan motoci goma sha bakwai ne matuƙa suka gudu suka bar su a cikinsu wato biyar kuma tuni suka kama da wuta jami'an 'yan kwana-kwana suka ce eh, wato tun ranar laraba wannan wuta take ci labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Madalla, a jamhuriyar Nijar an shiga takun saƙa tsakanin kungiyar alƙalan shari'a da hukumomin ƙasar sanadiyar zargin wasu gwamnoni da ake da haƙin mutunta hukuncin kotu abinda gwamnatin ta Nijar ta ce babu ƙamshin gaskiya a tare da shi. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamin Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Matakin da gwamnan jihar Agadez ya ɗauka a baya-bayan nan don hanawa wasu 'yan fafutuka gudanar da muhawara shine ya farfado da kace na ce a tsakanin gwamnatin Nijar da alkalan shari'a. Mai shari'a Zakariya Muhammadu shine sakataren tsare-tsaren kungiyar Saman. Mun ga wannan abin ya faru nan da shekara biyu a garin da magaram inda juju ya saki wasu mutane kuma shi kuma gwamnan jiha na lokacin nan ya kama su ya kai aka sake like su mun ga wannan abin ya faru a garin maradi bayan da 'yan farar hula suka nemi su yi maci aka hana su suka garzaya kotu kuma kotu ta ba su damar su yi amma duk da wannan shi ma gwamnan jihar maradi ya hana su da yake mai da martani wa kungiyar ta alkalai ministan shari'a mora amadu ya ce labarin ba haka yake ba zangar suka ce an yi eh, kotu aka ce a yi manifestation collectif na société civile sun samu gaskiya mu hana cikin dare ne ma kur da ya dauko decision din shi mutanen société civile na zandar za su gaya muku an yi wannan marche maradi a hal assembly an yi mina interpellation na ta na amsa ni nike eh, eh, kotu yake a ba izini societe civile su yi march aka yarda kowa bai hana musu ba amma mutane maradi ba su yi ta ba ba ce an hana shi ma shekaran jiya kowa ya ji aka ta agadez eh, mutane agadez suka ce ba su so su gani su gani nuhu arzika ga des. jarabawar cancantar shiga aikin shari'a da aka gudanar a watannin da suka gabata wani abu ne da kungiyar samana ta ce yana bukatar a gudanar da bincike a kansa akwai maudu'in da dole dole he ka samu maki shidda shidda saman ashirin da kona ya cancanta ka an tabbata ka kware kana yin wani aikin idan ka samu kasa da maki shidda saman ashirin kenan kai an hutar da kai daga cikin neman wannan aiki to sai aka ce gashi mutane sun samu sun samu maki kasa da shidda saman ashirin kuma an ce sun samu duk malamin shafa da kuka gani ya yi wannan konkur to ya samu wannan makin sama da shida da kowane aka ce lalle ya cancanta a bashi wani aiki. shekara bakwai ni kenan babu wani konkur da aka ce muka yi an yi bara-bara an yi fraud kuma nijar an san hana yi wani da aka yi kalkul eh, ya yi kalkul din shi yake wallahi shi ya kamata ya wuce sai aka nike mijiri su yi deliberation sabuwa aka yi shi sai saman ya tashi da su ne za su ke wai an yi tirishe. takun saka tsakanin gwamnatin nijar da kungiyar alkalai ta saman ba bakon abu ba ne kamar yadda a wani lokacin baya kungiyar ta bukaci shugaban ƙasa ya damka ministan kuɗi hasumi masa'udu a hannun shari'a domin ya yi bayani akan zargin alkalai da nuna ɓangaranci akan aiki sai dai wannan haƙa bata cimma ruwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sule mummuni barma. Jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa ta yi wani yunkuri na kawo sauyi da farfado da sana'ar alewar dinya da maɗi, wadda mazauna ƙauyen rajin dinya na ƙaramar hukumar dutse ke yi, inda ta koyar da fasahar zamani ta sarrafa ganyen bishiyar dinya da 'ya'yanta a ƙarƙashin wani shiri da jami'ar ta bullo da shi na bunƙasa sana'o'in gargajiya domin haɓaka tattalin arzikin iyali. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto daga Jigawa. Bayan gudanar da bincike game da alfanun sana'ar sarrafa 'ya'yan bishiyar ɗinya da ganyanta, wadda a kwashe shekaru aru-aru a can baya a ƙasar Hausa ana gudanar da ita wadda kuma 'yan shekarun nan ta kama ta farkin durƙushewa hukumomin jami'ar tarayya da ke dutse sun bulo da tsari na musamman ga mata da matasa na ƙauyen rajin ɗinya kan sabuwar fasahar farfaɗo da wannan sana'a mai ɗimbin tarihi. Mu je mu tsino 'ya'yan itaciya ne, mu zo mu sa ruwa mu wanke dattin nan. mu kirɓa ta mu shanya ta mu ɗiga ta ruwan ta garau mu tace mu gyara sai mu dafa muna sa wuta a hankali a hankali har sai ta zama alawa sai kana karya ta daban da kyar wannan ruwa dama haka muka tarafa garin sunansa kenan rajin dinya ita dai rajin dinyan nan kowa ya zo aikin dinyan nan ya tarar ana yi iyayen mu ma nan suka samu wani aiki kakanin mu ma haka malama ramatiya haya kenan guda cikin matan da ke sana'ar maɗi da alewar dinya a ƙauyen rajin dinya na karamar hukumar dutse a jihar jigawa Farfesa Fatima Batul Umar da ke zaman shugabar jami'ar ta tarayya da ke dutse ta fayyace dalilan bullo da wannan sabuwar fasaha. wato kasan ita jami'a a kodayaushe kamata yin aka kafa jami'a a wuri ya zama ta amfanar da wato al'ummar da ke wurin ita jami'a ta amfana da al'umma su ma al'umma su amfana da da jami'a din to saboda haka sai muka ce to wannan bari mu ɗauki wannan ƙauyen ya zama mana ƙalubale mu ga yadda za su yi amfana da kasancewar an kafa jami'a a kusa da su mu ga cewar ku za mu iya farfado da wannan sana'a ta su wadda tun kakannin kakanni suke yi sai aka ga cewar to ai ga fa'idojin da ke cikin wannan bishiya ta dinya kuma tun daga sai wata har ganyenta duka akwai amfani saboda haka sai muka ce to bari a farfado da wannan cinikin na sa'a ta su ta yin maɗi da ta yin alewa aka fashi wannan yadda suke yi ɗin amma mu namu mu tabbatar cewa an tsaftace yadda ba wanda zai ji shayin sha ko cin wannan abin nan din sannan kuma da fakejin din wanda ke daga gani mutane suka gani zai dauki hankalin mutane yanzu ai kaga da ganyen shayin aka yi shi me marban shi da yawancin kwalayen ganyen shayi da suke amma inda kawai an dauko an baka garin shi a ludayi ko a leda an kulla a leda ai ba za ka yi amfani da shi ba kuma sai muka ƙara masa sinadarai aka saka wani mai jinja citta kenan wani kuma aka yi shi mai na'ana Shi kuwa Malam Mati Garba shugaban matasan da suka koyi sabuwar fasahar na cewa. Ta taimaka mana. Saboda yananin ba mu san yadda za mu sarrafa wannan abu ya zama haka ba. Ita kuma ta ganmu muna zaune ta kuma taimaka mana ta nuna mana shikimomin yadda za mu juya ya zama kuma wani abu mai kuma daraja wadda za mu ɗauka mu haru guri ba mu da tsoro za mu kai da mutuncinmu kuma za a karbi da daraja ta taimaka mana da wani abu inji da muke dan haɗawa da shi muke yin kwalaye idan mun yi kwalaye muke haɗa su a cikin wannan kwalaye na yadda za mu iya rike kanmu har ma mu rike wayansu. Mataimakin gwamnan Jigawa Barisa Ibrahim Hassan Hadeja ya ce gwamnati za ta tallafa wannan yunkuri na jami'ar tarayya da ke dutse na haɓaka tattalin arzikin iyali. Yanzu za mu shiga al'amarin abin da muke hange shi ne watakila abin nan zai samu karɓuwa a ƙasashen waje tunda suna son abu wanda ba haɗa shi da wani sinadari ba. Duk abin da suke bukata ko na kayan aiki a ciki dai gwagwado za mu so mu bar tsarin wurin yanda yake in its natural uh, form in Allah yadda. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogo ma'anan ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na safe. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim Gumel zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya. A yi sauraro lafiya. Jama'a salamu alaikum. Yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba bahasin zargin zambar da wani matashi daga jihar Barne wa Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya. Na cutarsa naira miliyan tara wai zai bashi kwangila. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Matashin daga jihar Borno mai suna Bako Zira Abba Kyari, wanda tun farko ya zanta da murya Amurka a watan Yuni. ya zargi abba kyara da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira helix da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 kasancewa wannan shiri na ciki da gaskiya kan fito ne sau ɗaya a mako kuma duk wani batu da aka kawo shirin sai an gudanar da bincike a kai sosai hakan ya sa wannan fili ya tsaya tsam da bin diddigin wannan labarin amma kafin mu kammala bincike kan wannan zargi Bako Waziri ya riga ya yi magana da wata kafar yaɗa labarai ta Human Rights a Najeriya. A magana da ya yi da wannan shiri, Bako Waziri ya ce da yardar Abba Kyari wanda ya ce tamkar mahaifi yake a gare shi. Ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar. Amma bayan fitowar kwangilar sai bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙarawa da cewa An yi masa alkawarin samun kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar, amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne, ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. Kafin mu gabatar muku da bayaninsa, fada shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ba mamaki wannan wata makarkashiya ce. Ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa. Kakakin fada shugaban ƙasan Garba Shehu ya bayyana cewa abba kyare da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa duk yadda yake so ba zai dawo baya ba yana amsar naira miliyan 29 don wata kwangila ba kazalika ya ce kwangila ba ta cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da 2017 Garba Shehu ya ce an ja hankalin jaridar Punch wadda ta fara wallafawa da ta kauce wallafa wannan labari amma ta yi uwar shegu don haka ta shirya gamuwa da kyara a gaban Da za a nasu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin Miliyan ashirin da tara na naira. Sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karbi ofis ɗin nan na babban jami'a fada shugaban ƙasa duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan ɗari biyu da kowane wata ake ba ofis ɗin nan wanda yake rike da ofis nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da ofis don fada shugaban ƙasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. irin tsari da shugaban buhari ya fito da shi abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan ɗari biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari biyu duk wata ya kashe diran da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana magana da yake nan sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana sa da ake ta yi a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota hilux guda ashirin da biyar kasafin kudin dubu biyu da sha shida da dubu biyu goma sha bakwai babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar waɗannan motoci to ya za a ce an ba da kwangila akan abin da ba a bukata wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida amma shi abin da ya ce an ci zarafinsa an ɓata mara suna kotu zai je saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su san da za su kare kansu idan sun je kotu amma malam garba shi wato shin wannan mutumi da yake wannan maganar akwai wasu hanyoyi na bincike da aka gano cewa babu wani abu koda ta hanyar gida ko ta wata alaka da ta haɗa shi da shi eh, shi shugaban ma'aikata na shugaban ƙasa? idan ma dai da akwai idan da akwai bata ba da hujja ko dalilin za a ɗauki magana da shari a ɗora wa wannan bawan Allah ba. Wan garba shi wato a takaice dai ta fadar shugaban ƙasa ta ɗauki wannan abun da cewa kawai ma shari ne. Kwarai kuma zamani ne na yi. saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi a duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban muhammadu buhari ake neman a ɗauko a yi yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha ma'abota shirin ciki da gaskiya yanzu ku biyo mu don jin korafin matashi bako waziri abba kyari sunana bako waziri abba kyari ni mutumin borno ne karamar hukumar bama a anguwar kaimari ward baku muna so ka ba wa masu sauraro ko kuma ka ba mu wannan labarin menene ya faru wani zargi ne kake yi ya saka harar fadar shugaban kasa yanzu gashi ta fidda a martani cewa duk abin da kake faɗan nan ba gaskiya ba ne. To, na farko abba kyare shi zaman yaya na ne yake shi tukuran kaka na ne a gaban mahaifina ne ya yi girma mahaifina ya koyar da shi karatu a bama. Ni sunan mahaifin naka. Waziri abba kyare sunansa. To, abba kyare ni ina cikin bama tukun rikicin nan ya taso. To, ina tare da mahaifina da mahaifiyata. to Allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana 20 Allah ya sirar da raimu mun fita cikin garin baman sai mun yi so maiduguri daga mun zo abba kyari sai ya kira ni ya yi taziya na saboda dai abba kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da mu. duka wayan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan to sai ya bakari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allahu mu yi masa roƙon Allah in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu. Wato ba ku kana nufin kun yi wannan magana ne kafin a yi babban zaɓe na 2015 kenan. Haka ne kafin a yi zaɓen 2015. to a lokacin ne muka yi wannan magana sai allah ya sa mun yi zabe kuma allah ya ba ma shugabanmu shugaban buhari muhammadu buhari mulkin to sai shugaban muhammadu buhari kuma ya doke abakari as a chief of staff to the president sai mun kira shi mun yi masa godiya kuma a kai sai abba kyari eh, ya tambaye ni farkon ina da csc company da registered company na ce eh sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi wato mu koma ma baya me ka lura da shi lokacin kafin a yi wannan zaben ah, kamar yadda kake magana kamar abba kyari ba shi da abun da zai taimaka ma da shi ne ah, ma'ana sai in an samu gwamnati ne zai iya yi ma wani taimako to a lokacin da bai yi mana taimakon komai ba lokacin da mun dawa gudun hijira to shi dai abin da eh, ya gaya mana dai in allah ya ba da mulkin nan in sun shiga cikin mulkin zai yi mana taimako shine abin da ya gaya mana amma ba taimakon da ya yi mana tun da muka zuwa daga bama zuwa maiduguri amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga allah abin da kake faɗan nan kun yi haka da shi wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amuran muna jin ka ci gaba da bayani daga inda bayan eh, an ce ka kawo kamfani to na kawo kamfani zuwa abuja mun zo mun hadu da abba kyari kafin in yi so abuja shi ya gayyace ni in zo abuja na zo an tura min tiket na jirgi na zo zuwa abuja shi alhaji ibrahim shi kuma yana karkashin abba kyarin ina zuwa a lokacin da aka tura ma tiket ɗin a ina kake da zama daga borno ne na iso zuwa abuja waye ne tura ma tiket shi alhaji ibrahim abba kyari ya ba shi directive a kan ya tura mana tiket din mu iso zuwa abuja hmm. sai na zuwa abuja su suna jira ne a abinan nan airport sai sun doke ni sun kai ni caledonia hotel a wajen sai ina jiran abba kyarin abba kyarin kuma ya zo mun zo mun hadu da shi sai ya karba takardun mun yi duka maganganun da ya dace kan kwangilan shi ya hada ni da sani adon shi ya hada ni da ala ibrahim to shi ya yi directive na cewa akan duk abin da ake bukata akan kwangilan nan an fara processing shi sani adon shi ne eh, wanda zai mana processing to duk kudaden da an nema zan sa cikin account na sani ado wato ma'ana ba fadar shugaban kasa aka kai ka ba ah, wani hotel aka tafi da kai domin wannan ganawa da kake magana eh a hotel ne farkon mu da shi a caledonia hotel gana ah, maitama a tama gana street to a wajen ne muka hadu da shi farkon an kama ma daki ne ko a wani wajen zama ne na shan shayi kuka yi wannan tattaunawar a cikin daki ne an kama mun daki dakin ma yana akwai abinan nasu ma fotunan su wanda na doka cikin abinan hotel din ma da mhm. tuna lambar dakin a a ba zan iya tuna lambar dakin ba amma akwai foton yanzu mun je hotel din zan iya kai ku har zuwa dakin in je nuna muku dakin to sai mun hadu da shi shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata kuma kafin in nema kudin nan zan gaya mishi gashi gashi abin da ake cikin kafin in samu kudin nan sai kuma in kira shi in ce in na samu kaza sai ya ji directive na in sa kudin a cikin account na sani ado makon gobe za mu dora inda muka tsaya da kuma yarda allah za mu bi diddigin wannan labari har ƙarshe ciki har da neman ɗan sanda dps tijjani saifullah bulama wanda ya so shiga tsakani amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye 'yan boko haram da ke hukumar dss yanzu a madadin nasir adam el nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take ikirarin za su iya kaiwa Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa amurka ta yi amfani da makamai masu guba a Siriya. shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiyasin 'yan ƙasar afghanistan miliyan takwas ne ba sa zama a muhallansu suna gudun tashe tashi hankula talauci da rashin ayyukan yi to masu aro a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji hira ta musamman da muka yi da tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir bafarawa sai a biyo mu a cikin shirin hantsi za kuma a iya ziyarar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu ta mu na voahouse.com ko kuma sashin hausa.com da kuma shafukanmu na facebook yanzu a madadin aliyu sahabu imam da ya taya ni gabatar da shirin da kuma chubahiro ne wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na yau ni hafsat voa afrique le monde aujourd'hui